kusan da yanzu haka kallo ya koma sama fagen siyasar jihar kano a daidai lokacin da shugaban jam'iyyar apc na ƙasa kuma tsohon gwamnan kano dr abdullahi umar ganduje ya dawo domin rarrasar tsagin jam'iyyar nnpp da kuma gwamnatin kano sai madugun ɗariƙar kwankwasiya sanata rabiu musa kwankwaso domin komawa cikin jam'iyyarsa ta apc sai dai wannan rarrashi ko kuma ta yin kome cikin jam'iyyar apc da tsohon gwamna ganduje wa nnpp ma iya cewa jam'iyyar nnpp ta yi fatali da shi biyo bayan wata sanarwa da tsagin gwamnatin kano ya yi da ke nuni da cewa kwata-kwata ma bai da labarin wannan biki da apc kano ke yi kamar yadda mai sauraro ya sani dai a wannan mako da kuma makon da ya gabata batun da ya fi ɗaukan hankali da'irar siyasar jihar kano bai wuce batun daidaitawa tsakanin tsofaffin gwamnonin na kano biyu ba wato dr abdullahi umar ganduje da sanata rabi musa kwankwaso kamar yadda aka sani jam'iyyar apc mai mulki a wannan ƙasa ta shiga zaurucin ƙananan jam'iyyun adawa ciki har da nnpp ta sanata rabi musa kwankwaso da mabiyansa wannan ne dalilin da ya sa shugaban jam'iyyar na ƙasa abdullahi umar ganduje shaida cewa tuni suka aike da goron gayyata ga gwamnan kano abba kabiru yusuf da jagoran jam'iyyar nnpp na ƙasa sanata rabiu musa kwankwaso ganduji ya yi waɗansu kalamai ne a wani taro da ya jagoranta da shugabannin jam'iyyarsa ta apc a jihar kano inda ya ce dama can uwarsu ɗaya ubansu ɗaya da kwankwaso a siyasance a cewar ganduje kiransa haɗe ɗin ya zama dole saboda a matsayinsa na shugaban jam'iyyar apc na ƙasa ya ce ina zagaya jihohi sanatoci sun shigo cikin wannan jam'iyya tamu 'yan majalisar tarayya sun shigo wannan jam'iyya tamu ta apc Haka nan kuma gwamnoni ma sun shigo cikin cikinta saboda haka ne ma shugaban apc ya ce nan gaba kaɗan ma akwai waɗanda za su shigo cikin jam'iyyar ta apc kuma wannan dalilin ne ya sa ya fito yake neman haɗin kai daga jiharsa ta kano na ma kira wasu da ke waje balantana namu na cikin gida in ji shi sai dai shugaban jam'iyyar apc ya ce kawo yanzu ba su rubuta jagoran jam'iyyar nnpp da gwamnatin jihar kano wasiƙa hukumance ba gami da wannan kira da suke yi musu na su haɗe a cewarsa suna son ɓangaren kwankwaso ya nuna sha'awar shiga jam'iyyarsu ta apc kafin a je ga matakin aikewa da wasiƙa wannan bukata dai ta apc na zuwa ne daidai lokacin da jama'a da dama ke nuna shakku kan haɗewarsu ba lallai tafiyar ta kyau ba tsakanin kwankwaso da gandujen a inuwa guda amma dai ganduje ya nuna kwarin gwiwa ƙarara a fili tare da tunasar da cewa ai dama can gidanmu ɗaya dama can ubanmu ɗaya an samu rarrabuwar kai ne yanzu kuma idan allah ya sake haɗawa to me yafi wannan daɗi sai dai kuma fitar waccan rahoto ko kuma kalamai na tsohon gwamnan na kano kuma shugaban jam'iyyar apc na ƙasa ke da wuya a nata bangaren gwamnatin jihar kano ta yi martani da cewa wai kanku ake ji ba ma ta san ana wannan baki ba a nata bangaren jam'iyyar ta nnpp a kano ta ce kawo yanzu babu wanda ya tuntuɓe ta game da shiga jam'iyyar apc kamar yadda kakakin gwamnan kano sunusu batura dawakin tofa ya shaida cewa wannan kira da shugaban apc ya yi musu a kwararo suka ji shi amma ba ma su san anai ba mun ji bayanin cewa ya miƙo wannan ƙoƙon bara na gwamna ya dawo jam'iyyar apc to amma abin mamaki shine shi ganduje a matsayinsa na tsohon gwamna kuma tsohon mataimakin gwamna ya fi kowa sanin hanyar da ake isarwa da gwamna mai ci saƙo idan ana son ya je wurinsa in ji sunusi ya kuma ƙara da cewa gwamna yusuf ba shi da wata matsaya ta barin jam'iyyarsa ko ƙin barin jam'iyyar tasa amma maganar da ake yi a kafafen yada labarai na zumunta muke jin ta a nan kuma muka bar ta ya ƙara da cewa ka san ita siyasa ko in ce sauyi sheka ta siyasa kamar canza gida ne baka tashi lokaci guda kawai ka ɗauki jakarka ka fice ka ce wai ka canza gida akwai abubuwan da za ka iya yi kafin ka ce a canza gida saboda don haka mu a wurinmu wannan saƙon mun ji ne kawai kamar a sama in ji shi wannan yunkuri na jam'iyyar apc na zuwa ne bayan umarnin da shugaban ƙasa bola ahmad tinubu ya bayar na cewa ɓangarorin biyu su je su sasanta junansu wasu dai musamman masharhanta na ganin cewa abu ne da kamar wuya wai gurguwa da auren nesa waɗannan bangarori biyu su ajiye rigingimin da ke tsakaninsu su yi aiki tare a inuwa guda kuma su sanya hannu a kwano guda sai dai kuma wasu na ganin hakan a siyasance shine abu mafi sauki haɗewarsu guri guda la'akari da cewa dama sun daɗe suna tafiya a siyasance